Kom, kom, kom, kom. Kom, kom. Awa. Shekara uku a ce ba a ce ba mutum kudin shi ba. Give me my higher money, my higher money. Landlord, I beg, I never get Ke ni ban san me kike faɗi ba. In za ki fito fili ki mun ki mun Hausa. Ki mun Hausa. Ki ba ni kuɗi kawai. <laughs> abeg now, landlord i swear i go pay you next week abeg ke ba ruwana da wani shekara biyu ko uku ko da haki biya ni What? Oh, no. I beg, I'll pay this one, I promise. Eh? I promise. Hey, no problem. Hey! <laughs> no problem. su ba dogo ba ya tura ki zauna iya kai shekaran da ake a gidan nan gini ko do it again do it again no problem ki zama iya kai ina jin kina abin da nake faɗi yayi ko a ah, kai ya kamata na san ba ki da wani abu ko ga shi kawo dauki ki ba ni a ne ka What? tsaki ya tabbata ga ubangijin da ya halicce wannan kyakkyawan fuska ka kula min da kanka kai ki manta ke ce rayuwa ta ban san alaƙar ki da wancan yaron wallahi ina san shi ko za ki mutu sai ki rabu da shi zan iya jure kowane irin azaba da tsanani amma ba zan iya jure ganin ki a wani yanayi mara daɗi ba ba na tunani akwai wani tsanani da zai kare sami ban kwana da kai ki zaɓa Arab ya baki rayuwarsa kuma ya baki yaddarsa kuma ya baki farin ciki. Dan Allah ina Arab yake. Ba ni damun kallon wata ɗaya mace irin ba masoyiya ta ba. Ka mantar duk wani sa'o'in da muka ɓata tare da kai. Haba masoyiya. Babu ni babu kai. Ina son ki da rayuwata. Na mallaka miki kai ki duk abin da baki da shi. Ina tausaya maka kaina. Yadda zan kasance cikin duniyar nan ba tare da kai ba. Ta kike kawowa a ranki? akwai lokacin da zaki iya kasancewa a duniya ba tare da ni ba. Ban kwana da ni da kai daga yau ta tabbata. San tafi san baki. Ka faɗa min ba ka san kalmar ban ba. Ina mai farin ciki. Ina son ga da rayuwa ta ruhi na da gangan ciki na. Ah. Shirin bankwana zai dinga zuwa muku a duk ranar Juma'a karfe 8 na dare a YouTube channel mai suna Afaka TV.